al'ummar duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci a ranar alhamis din nan mai zuwa wadda ta yi daidai da 20 ga watan 6 shekara ta 2024 kamar yadda aka saba duk shekara babban malamin mu aishaik ya yahaya ibrahim masussuka yana gabatar da wa'azin goron sallah to a bana ma zai jagorance shi a garin shika giwa local government kaduna state za a yi wa'azin ne a unguwar katsinawa a masallacin juma'a na aishaik salisu shika insha allahu ana farin cikin gayyata al'umma daga ko'ina kamar yadda aka saba mana yana fara gabatar da wa'azi daga karfe tara na dare zuwa illa masha allahu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh